أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوة مسلمي بركة مدى مريسين يو أتنين أشرين دشدة قوة رمضان هجرة تفيين تالي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو إير دريه دو ثلاثين دشدة wadda ta yi daidai da sha hudu ga watan julai wata na bakwai watan yan albashi hijira ta dubu da goma sha biyar muna eh, sha uku ga watan julai eh, ba a albashi muna a wannan masallaci na na abu huraira radiyallahu ta'ala anhu arda inda muke gudanar da karatun tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul nahal kuma sura ce wadda take ta tattara akan abubuwa guda biyu waɗanda aka fara bayanin su na farko akwai ƙididdigar ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yawa bayansa sannan kuma tana jawo hankalin mutane su kula kuma su lura da ni'imomin da Allah ya musu don su ƙara musu imani a karatun mu na jiya mun yi bayani game da hikimomin da ke cikin zuma wannan zuma da irin fa'idun da ke cikinta to a yau insha Allah mun kwana ga aya ta saba'in zamu ta saba'in da ɗaya ita ma wannan ayar tana cike da wata irin hikima wadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya a cikin bayansa wadda <coughs> za ka yi istidlali da ita ka gane kudurar Allah subhanahu wa ta'ala ga can Allah ce wallahu faddala alukum ala alifin rizki. a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بين وحفلة ورزقكم ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون طيب. Allah subhanahu wata'ala ya ce wallahu kuma Allah shine wannan wanda ke faddala ba'alukum ala ba alin wanda ya hihita sashen ku akan sashe a cikin arziki waton arziki mahi yau mutane da an ce arziki za a yi tunanin abin nan kuɗi na duniya ko gidaje ko wani da sauransu to wannan ba shi ne kaɗai arziki ba arziki kyauta ce wadda Allah ke sanyawa ga bayansa wato kyauta ce ta hanyar da mutum zai abin nan zai tsayu da kansa a wajen abinci da sutura da sauransu duka don haka a ciki Allah ya hihitar da wasu akan wasu wasu ya ba su arziki mai yawa wasu ya su matalauta sannan kuma a wajen hanyoyin bada arzikin an kai su daban-daban wani an ka ba shi da ƙarfin jiki zai bada abin da zai ci wani kuma da ilminsa wani da tunaninsa wani da lahiyar jikinsa gwargwadon yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara kuma za ka ga cikin hikimar Allah take baliga a cikin eh, sha'anin azirtawa za ka ga wanda ya kamata a ce yana da ƙarfin da zai iya tara dukiya sai ga bai tara ta wanda adda raunin da bai da ƙarfin da zai tara ita shi ya tara ta don wannan hikima a cewar tabbawayi tunanin dan adam ya gane me ya hikima a cikin Allah ya ba wannan da yawa ba wannan kaɗan ya hana mu wannan to hikimomi suna da yawa a ciki domin da Allah subhanahu wata'ala ya shafi da arziki ga kowa duk abin da ake so a baka da rayuwa ba za ta yi kyawa ba kuma ba za ta yi daɗi ba domin idan a ce duk abin da kake so na dukiya da gidaje da motoci da kuɗi kana da su wa za ka kira ya ma gina gidanka wa za ka kirawo ya ma ya son masanka shadda idan ta cika wa za ka kira ya ma ruhin kwano wa za ka kira shi ma jaran laspika ina da kuɗi ina da miliyoyi kana da su ya za ka sani aiki don haka shi hikima ce ta ubangiji yayi waɗannan mawadata yayi waɗannan masu masu abin nan ma abin nan marasa rauni sannan eh, eh, wato haka ne kamar ga wata aya da Allah subhanahu wataala ke cewa haka nan eh, abin nan um, menene farkon ayar inna qasamna bainahum nahnu qasamna bainahum ba'isa fil hayatid dunya mu mun ka raba musu abincin su rayuwarsu ta duniya kowa gurgudun hali sannan warafa abin nan wa rafa'ana ba'aluhum fawqa ba'd darajatin sannan muka daukakar da sashen su akan sashi bisa ga darajoji masu yawa don me wannan Allah ce la takhiza ba'aluhum ba'alan sukhriya kaga wannan hikima ce wadda abin nan kamila ashe yin abin nan rarraba arziki da ubangiji wa ta'ala ya sanya waɗannan masu arziki waɗannan matalauta ya sanya waɗannan su ji waɗannan su bida ya sanya waɗannan sai abin nan su za su biya a musu aiki da hikima ce kuma darajoji ne wanda Allah ɗaukaka wasu a saman wasu to abin da hikima ka wannan aya da ubangiji subhanahu wa ya yi, abin da za mu karanta yanzu wanda adda hali ko adda dukiya yana da yaren masu yi masa bayi masu yi masa aiki ba shi yarda a daidaita shi daidai da bayan nan ga arziki da bawa ne ya ce dukiyar nan da ni da kai duka ɗaya mu raba da zai yarda da wannan ba zai yarda da wannan ba sannan kuma da an ba shi dukiya kamar da an ka ba mai gidansa da zai yarda shi ya mallake shi ba zai yarda shi mallake shi ba don haka nan na Allah ya ce faman ladina fuddilu waton nan Allah subhanahu wataala abin za ka fahimta ga wannan shedarat kamar yana cewa annana lam tara ahad eh, eh, lam tara ahad minkum fadalahu bir rizqi fa akhadhahu wa wada'ahu ala abidi wannan shine jumlar wato ba mu ga waɗanda muka hihita muka ba su arziki ba suna yarda a raba su zan daidai da bayan su suke mallaka ga arzikin ba su yarda da wannan wato shi zan sun raba su sun yarda an raba arzikin nan alama malakat aymanuhum bisa ga abin da daman su yan mallaka su zan fi fahum fihi sawa'un a cikin arzikin nan suna daidai to tunda ba ku yarda ku zan daidai a cikin arziki da ku da bayan ku don me za ku daidaita wa Allah subhanahu wa ta'ala da shi kuma nasa bayi domin da za ga wani abin nan ya ɗauki wani bawan Allah ya kai shi daidai da Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin shi ke azirtawa ko shi ke tun kuɗe musiba ta same shi shi ke rayaswa shi ke wane ne in ba da shi ba bai samu in ba da shi ba zai halaka mun gane ku to dai nan waɗannan duka Allah ya ce wato ba masu yarda ba ba ku zan masu yarda ba ga bayansu su zan wajen rabon arziki su zan sawa'an daidai don haka nan kada shi zan kuma kun abin nan daidaita Allah subhanahu wata'ala ga ga bayansa ga ga uluhiyya ko ga da'a ko ga ibada kamar da Allah subhanahu ta'ala faɗa a cikin suratul rum da raba lakum masalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum wato Allah ya buga muku misali daga kanunku daga abubuwan da kun ka mallaka na bayi ko ku abin nan ko yaranku wato kuna zama ku yarda su zan daidai da ku ga abin nan ga tarayya a cikin arziki ba ku yarda to da ba ku yarda haka Allah subhanahu wataala ba shi yarda a yi tarayya a haɗa shi da wani daga cikin bayansa Allah ya ce a'a afa bi ni'matillah da shin da ni'imar Allah suke jayayya domin sun san abin nan da aka faɗa musu gaskiya ne to domin suke jayayya a cikin ni'imar Allah um wallahu an lakum min anfusikum azwajan ku sani Allah shine da cikin ni'imomin ki da daga ni'imomin sa Allah ya ce wallahu an lakum min anfusikum azwajan Allah shine wanda sanya muku mata ko kuma abokan zama domin zauji wato baya nufin namiji kadai ko kuma mace guda wato bin a ce an kace zauji ba ana nufin miji ko shi kadai ba kalma ce mai daukar miji kuma ta dauki ta dauki mace idan aka ce zauji wato abokin zama wanda za a zama tare da shi don haka nan akan iya cewa zawuju namiji akan iya ce zawuju kuma ta zammace wato to Allah shi ya sanya muku abokan zama min alfasukum daga kanunku wasu malamai na cewa nan daga halitta Adamu alaihi salatu wasalam wato Allah ya ce khalaqakum min nafsin wahida kamar wanda a cikin suratul zumar summa ja'ala minha zawjaha Allah shine wanda ya halicce ku daga rai guda shine Adamu alaihi salam sannan ya sanya matarsa watan daga abin nan da gare shi a wata aya ta nisa Allah ya ce khalaqakum min nafsin wahida sai ce wa khalaqa min hazo jahannam bai ce waje alaba to ya Allah ya sanya min anfusakum daga kanunku azwajan mata wato ma'ana kenan ya halitta muku mata min jinsukum daga jinsinku domin kowane irin jinsi za a halitta mishi mace abokin zama da irin wannan nasa jinsin ku mutane Allah ya halitta muku irin jinsin ku fa zan matanku ku wato bai sanya muku jinsi na daban ba ko a cikin dabbobi idan ka ba ko wace dabba da irin jinsin ta da irin um, mace da mijinta zakara da kaza bai yiwa haka iske zakara yana barbarar akuya abin nan bosuru da akuya bai ta wajen tunkiya tunkiya rago bai zuwa wajen akuya to kuma haka na an sanya irin naku jinsin wato na mutane Allah ya sanya muku wannan don ku natsu da su wato matan ku don ku natsu da su a sannan Allah ya ce waje ala lakum min azwajikum kuma sanya daga mata cikin nan naku bani na ƴaƴa ko ha ƴaƴa maza da mata ga sunan wa hafada kuma da jikoki jikoki su ne ɗiyan ɗiya wato Allah sanya muku ku armi abin nan jinsin ku na mata ku haihi ƴaƴa sannan ku haihi kuma ƴaƴan ƴaƴa wato jikoki wa razaqakum ya azrata ku bin tayyibati daga abubuwa masu daɗi wato abin da ake ci na abin nan abinci ko wani iri ne ayan itace ne abinci ne na eh, abin nan duka abin da shahade abin nan eh, abuwa masu daɗi Allah ya ce afa bil batil na shin da ƙarya suke yin imani ai ma'ana suna kafircewa ga Allah su yi imani da ƙarya alhali Allah subhanahu wataala shi halitta musu waɗannan to shi kamata su yi imani da shi kuma su bauta mishi wa bi ni'matillahi yakum yakfuruna a'a su dai da niima Allah suke kafircewa wato su da butulci duk waɗannan ni'imomin da Allah musu za su ba su su kama abin nan wani Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'buduna min dunillahi wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون تدوحنا أبوات الله سبحانه وتعالى جاءوا هانك اليوم موتون لبركون كراتوها زوانان ننونها قدر دا ألوهي duk bai sa wasu sun kai tunani sun ka gane ba domin duk wata gaskiya ta bayana za ka ga wani bai ganin ta gaskiya wato sai ya sai ya karkace duk waɗannan ni'imomi Allah ya ce wasu ba su imani da su ba bal wa abuduna min dunillahi sai sun hakuma suna bauta ma wani Allah wanda yake ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ardi wanda yake bai mallaki gare su ba wani arziki na rayuwa a cikin samaya ko a cikin kasai shay'an komi wato komai zama sa dan kadan baya ga hannunsa ashe wanda ya bar wanda ya mallaki arziki a cikin mai da ƙasai ya dawo yana biyar wanda yake bai mallaki komai a hannunsa ba ashe wawa ne don haka nan bai kamata ku bar Allah subhanahu wata'ala ba ku komai kuna biyar abin ba su mallaka komai a gare ku wato shay an wani abu komai zama sa dan wato ai ba su mallaki wani mulki a cikin sama ba ko kuma shay'an min al mulki ko wani abu ɗan kaɗan na mulki wanda suke sa ayi ko su sa a hana baya ga hannunsu Allah ya ce wala sadiun ba su ma samun ikon eh, yin haka nan din wato nan wala sadiun nan yakan koma kila ga abubuwan da ake bauta ma ko kuma su kafiran masu ba su abin nan kiran wani Allah wato ba su samun iko ga su taimake wanda ke kiran su sannan su waɗanda ake ke bauta wani Allah ba su samun ikon samun wani abu ga hannun waɗannan mutanen don haka suna ɓata lokacin su ne ga banza don haka wanda ya riƙe wani abin bauta koma bayan Allah to ba wanda ya hasara duniya kamar sa ya hasara ta duniya kuma ya hasara ta ta lahira domin abin da kan riƙa wani Allah to ba ya iya amfanar da kai da komi baya tunkuɗe ma cuta baya kawo ma amfani wata musiba ba ta samun kai tunkuɗe maka ita ba shi ma saukinta a shekarar abin da ya haka nan bai da umarnin abin nan kira to galiban mahi yawan mutane jahilcin su sukan ɗauki bauta ma wani Allah ya taƙaita kurum ga gumaka da an ka sassaka an ka aje ko kuma abin nan abin da ya zan ya shafi abin nan gumki ko wani abu to wannan ba shi ne bauta ma wani Allah bauta ma wani Allah bai tsaya bai tsaya a nan ba duk abin da an ka bauta ma komi ya komi darajarsa komi girmansa to bauta masa shirki ne don haka nan bauta ma ba annabi shirki ne bauta mala'iki shirki ne bauta ma wani salihin mutum shirki ne bauta mallaminka ka shirki ne bauta ma gwamnati shirki ne duk abin da kai bauta ma kuma ba kuma ba bayan Allah to shirki ne mun gane wannan shi ya kamata mu sani sosai to suna bauta ma wani Allah wanda yake baya umhanis kuma bai bai tunkuɗe musu komi Allah ya ce fala tadribu lillahi al-amsal kada ku buga misallai zuwa ga Allah ai ma'ana kenan fala taj'alu lillahi masalan kada ku sanya misallai domin mahi yawa wanda ke bautar wani Allah ko yaushe za a gan shi bai da wata hujja in banda misalai kuma dukkan ibada za ta koma ta misalai ce idan abu kaza an kai kaza abu kaza sai kaza idan an kai wannan wannan ba hanya tsayayya ba hujja tsayayya ko kuma yakan ɗauki kada ku sanya ma Allah misalai wato ku ce ku sassaka muku ce ga irin anan ko kuma ku kwatamta shi da wanda daga cikin halittunsa to kada ku yi wannan shi amma ana falla ta ji alulillahi al-amsal kada ku buga ma Allah misalai ko kuma a wajen ba da misalai wanda kuke ba suwa don ku abin nan ku kowa hanya ku hujja to ba ku iya ba da misalai irin waɗanda Allah ke ba su daga kada ku buga ma Allah misalai ga irin abin nan ɓannace ɓannacen ku to sai Allah ya ambaci abin da addalilin da ya sa kada buga masa misalai ya ce inna Allah ya alam wato wannan shine illa ta hanin waton kada ku buga mu Allah misallai inna Allah ya alamu Allah shine shi an masani wa antum la na kai ba ku sani ba waton kada mu buga mu Allah misallai li annana la na'lamu to ba mu san hakikanin abin za mu faɗa ba amma Allah subhanahu wata'ala shi ke iya bada misali wanda ke mai hikima hakim wannan gaba ko wannan aya wala tadrubu lillahi al-amsal waton da yawa mahi yawan mutane kamar irin asha'ira maturidiya da sauran masu tauhidi wanda ba na abin nan ba na qur'ani da sunna ba sun bace da yawa a ƙarƙashin wannan domin suna da abin suke kira al-ishtirak al-lafzi ka'ida su wato wannan ka'ida a wajen su shine suna ganin sun kore da yawa daga cikin Allah da sunayensa saboda waɗannan sunayen da hujjoji da da Allah sun yi tamka ko sun yi kama ga lafzi da sifofi na makhluqin da Allah ambaci. bayansa da su kamar rayuwa alhayat assam albasar da yawa wasu kan kore wannan ga Allah su ce ba a sifanta Allah cewa hayyun ne domin su ga ganinsu ba su iya fahimtar rayuwa sai ta sheda irin wadda suke yi su sheda su mai da abin nan eh, abin don haka sai sun hakore ta ga Allah subhanahu wataala gani sai su ce Allah ba mai gani ba da domin ba a gani sai da ido su ga ganin su duk wanda ke gani dole yana da idanu ba ya ji saboda sai da kunne ake ji in kace Allah mai ji ne ka sifanta shi da Allah hata kunne idan taka da sauransu har a cikin su masu dan dama da muke cewa Allah yana magana ba da baki ba yana ji ba da kunne ba yana gani ba da ido ba kaga wannan wani kakale kakale da shari'a bata bata zo da shi ba sannan bata kallafa muku shi ba Allah subhanahu wataala a cikin qur'ani ya ya sifanta kansa da sifofi masu yawa kuma ya sifanta bayansa da irin sifofin ba yana nufin sun yi tarayya ga ma'ana ga abin nan ga sifa ba haduwa ga lafzi bai nuna an hadu ga ga hakikani ga ma'ana ga hakikani abin nan ga hakikani domin Allah ce makansa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ai ya kasar cewa shi rayayye ne sannan ya sifanta mutum cewa shi ma mutum rayayye ne yukhrijul hayy min al-mayyit wa yukhrijul mayyit min al-hayy wannan sifantawa ce ga mai rai ga ga ga bayansa wannan shi ke nuna cewa rayuwa ta Allah subhanahu wata'ala irin rayuwar dan adam ce wanda dan adam ke rayuwa ya sha ya shaki iska ya hidda wani ya mayar da wani haka Allah yake subhanahu wata'ala wanda ya sifanta kansa cewa sami'an basiran ne kuma ya sifanta bayan cewa su ma sami'an basiran ne kana ganin jinsa da ganin sa irin Allah subhanahu wata'ala wannan ba haka bane don haka nan kowace sifa tana daidai da irin zatin da an ka sifanta ta da ita sifar rayuwa ta Allah ta sifantu da irin wato abin nan zatin ubangiji kai kuma taka rayuwa tana daidai da irin naka zaki na na dan adam don haka wannan al-ishtirak al-lafzi Sheikhul Islam Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fattah shi da sauran littafansa kamar Dar'u ya yi bayanin ta sosai bayani mai hikima idan ka koma za ka ga hujjojin da ya kawo game da ita sosai daga cikin shuhohinsu da suke kawo a wajen wannan istirakin lafzi sukan ce domin idan abin na aka siffanta Allah da sifa irin ta mutum to akwai abubuwa guda biyu wanda yake tilas an siffanta Allah da su shine ne tashbih sannan akwai at duk waɗannan za a ga a cikin littafan sha'ira har ya ka karanta abin nan ummul barahin ko sharh ummul barahin za ka ga wadannan maganganu da yawa sun sa ka'idoji masu yawa na kore sifofin Allah eh, abin nan to duk wannan baya da baya da kyawu Allah subhanahu wataala ce nan kada mu ga masa misali saboda mu mu sani ba shi ya sani don abin da ya faɗa makaranta ko faɗa abi hakikanin shi ya sani da abin yake ba mu ba to ci gaba da Allahu masala. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون to sai Allah ba mu su guda biyu nan gaba ta he masu hikima ko in za mu sa mu gane cewa Allah shi adda misali bin nan almasalul a'la shi ke ya bada misali wanda an madaukaki ga kansa ko kuma ga halittunsa duka Allah ce da raballahu masalan Allah ya buga musu misali na abdan mamlukan wato wani bawa wanda yake ake ake mulki wato shi bawa ne karkashin wani mamlukan ana mulkin sa shi wannan bawa da ake mulki la ya kadura ala shay'in bai da iko akan komai wato rago ne ana mulkin sa bai da i bai da wani abin nan iko akan komai yana karkashin wani yana zama daidai inji ubangiji subhanahu ta'ala da wanda yake wa man razaqnahu da wanda mun ka azirta minna daga cikin mu mun ka bashi rizqan hasana arziki wanda yake mai kyau dai kenan wa huwa shi yunfiqu yana ciyar da arzikin nan nasa sirran waje haram boye da bayyane yana alheri yana yin sadaka ta wajiba yana yin sadaka wadda ta tadawwi kuma yana taimakon mutane to Allah ya ce hal yasawun suna zama daidai da wancan bawa wanda ake karkashin wani ana mulkin sa bai iya komi bai da iko ga kansa bai da iko ga komi yana zama da daidai wannan da mun ka ba arziki mai kyawu kuma mun ka ba shi ikon ci yadda arzikin na sirran waje haran kana kwatanta su da wancan ka ce daidai ne ba ka zama daidai to wannan shine misali na ɗaya ga cikon na biyu na alhamdulillah godiya ta tabbatar ma Allah shi da ke ba da misali wanda yake mai kyawu bal aksaruhum la ya'lamun zai mafi yawan su ba su sanin wannan ba su san wannan ba to ga misali na biyu وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم misali na biyu Allah ya ce wa rabar lahu masalan kuma Allah buga musu misali rajulai abin nan misali ga abin nan mutane guda biyu ga su a haduhu ma na harkon su afkan bebe ne wato wanda bai iya magana sosai la ya kadiru ala shay'in bai samu bai da iko akan komi wato sun karata yi ga kansa ko ga waninsa wato haka yake kurum bebe bai iya komi wa huwa kallon ala ala maulahu sannan shi gashi nauyi ne akan wajen ubangijinsa bai iya komi a ciyar da shi a shayar da shi a mai wanka a mai sutura a mai komi ga nan kawai a jijin gine wannan shine na daya sannan aina ma yi wajewa hudu inda an ka fuskantar da shi ubangidansa ya fuskantar da shi la ya bi khairin bai zuwa da na alkhairi ba ya aikin sa yayi kasuwanci a samu riba wawa ne da ya taya abu ya lalace bai iya taya shi wa dabbobi haki bai iya wankin abin na tuwahi bai iya gyaran gida bai iya komai iyaka a ce da shi kurum yana zama daidai hal sauyi Allah ce yana zama daidai huwa shi wannan mai irin wannan hali ya zama daidai da wanda yake wa man ya amuru bil adl daga wanda yake horo da aikin kwarai sannan wa huwa ala sirat mustaqim kuma yana bisa ga hanya wadda addaidaita ta duk inda an kaza zai da gudu shi ba a samu matsala kuna zama daidai wancan bawa da wannan bawa ba ku zama daidai to ashe wannan misali da Allah subhanahu wa ta'ala kawo muna wada kassan wannan bawan da wancan ba ku zama daidai ga waɗanda suke karkashin su kuma ba su daidaituwa haka na Allah subhanahu wa ta'ala ba a daidaita shi da wanda daga cikin bayansa ba a cewa wani bawa na Allah ya kai darajar da za a ɗibi wani haƙƙi na ubangiji a za masa na bauta duk inda mutum ya kai iyaka gayar ɗaukaka da girma mutum a masa annabta a ba shi annabta a ba shi risala a ba shi gomi to ba a za mishi hakki na Allah ba ka cewa duk inda kake akwai ba annabin da ke jin ka ba ka cewa yanzu ba annabi sallallahu alaihi wasallama idan ni abin nan musiba ta same ni kira shi zai taso ya iske ne taimake ni idan kai haka nan ka hada annabi da Allah kuma ka shirka to bale wanda ba annabi ba waɗannan tatsuniyoyi ka ganin su a cikin littafai da yawa akwai ahmad rufai a cikin littafin sai ke rubutawa ya ce bai taɓa zuwa madina a wajen kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kwace yi mafi sallama sai ya hidda hannu sun yi musafaha a cikin kabari in ya zo sau goma ɗaya rana sai ya hidda hannu ne sun yi musafaha a cikin kabari wannan ya ka ga a ƙarya annan ga a ƙarya kenan kuma wannan ganin ya kai wai darajantawa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma su masu sauraren nan suka an darajantar da annabi an girmar da annabi wannan ba girmamar da annabi bane ba darajantar annabi bane wannan shine wannan mai wannan kissar cewa da ya zo wajen annabi in sau goma ne sai ya hidda hannu sai musafaha shi ne ya taba amsa ayi imanin wani kamar suke rubuta wai akwai wani malami na ahlus sunna wanda ke wa'azi ko yaushe dare da rana cewa a bar hada maza da mata a wurin maulidi maulidin sa domin aka yi masa maulidi shekara shekara to sai aka bari sai shi madun Rufa yana lahira ya mutu sai ya hasala sai taso ya iske shi yace masa dan me kake hana maza da mata su abin nan dan me ka hana ai maulidi na yace ani ba hana ayi maulidin ka ba amma na na yi wa'azi cewa a bar haɗuwar maza da mata don ba ni hana ba annabi ya hana yace to ka bari daga yau kada ka kara yace ba zan bari ba sai ya hasala sai ya sa hannu ya cire imaninsa zakara na tsaye sai ya samu cikin zakara zakara ya zamu eh, ne ce to ai bai yi hikima ba <laughs> inda yana da hikima sai ya cire kahirci gaba ɗaya ya sa cikin zakara kaga an huta to irin waɗannan tatsuniyoyi za a ga ana ta rubuta su kan irin waɗannan to ba a ɗaukar hakkin wani a azama Allah subhanahu wataala kuma kowaye wannan mutum sawa'an mala'iki ne sawa'an ba annabi ne wannan shine shirkin da ya samu nasara nasara mabiya isa yahud sun zagi isa suka ce isa dan zina ne bai da uba shege ne don haka nan su kuma nasara maimakon wai su su samo mai girma sai suka ce ai dan Allah ne gaba daya sai za suna bauta masa to wannan baya da kyawu ko alama kamar da Allah ba da wannan misali to haka nan abin nan yake kar ka dauki hakkin wani ka aza ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah shirya da mu walillahi ghaibus samawati wal ardh ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira cewa kada a haɗa shi da wani a wajen bauta kuma ba waɗannan misalai masu hikima guda biyu sai ya kira don ka san cewa shi kaɗai ubangiji ya kamata a bauta mu saboda ba wanda ya san ne al'amurra sai shi don haka yace lillahi ghaibu samawati wal ard haqiqa ghaibin samai da kasai duka lillahi na Allah ne ma'ana shi ɗaya ta da shi ba wani wanda ya san shi wato akwai abubuwa da ake kira ghaibi ghaibi sune abin da ya faku da gare ka Allah subhanahu wata'ala a cikin hikimarsa ya bayyana wasu abubuwa ya boye wasu abubuwa wasu abubuwa ya bayyana su wasu bai bayyana su ba wasu sai nan gaba zai bayyana su akwai abubuwa da Allah subhanahu wata'ala a zamanin sahabbai zamanin annabi gaibi ne gare su don bai bayyana su ba amma mu ga yanzu ya bayyana musu ta zama gaibi baka cewa a lokacin sahabbai sahabbai sun san akwai hetur a cikin ƙasa ƙarƙashin ƙasa sun san wannan wannan gaibi ne gare su sun san a zamanin su babu motoci baka cewa sahabi abubakar ya san za a samu mota nan gaba amma ta bayyana gare mu wannan gaibi ne wanda Allah bayyana daga baya to abinda a gaibi kuma wanda bai bayyana ba to ba wanda ya san shi sai shi Allah subhanahu wataala kuma baya bayyana shi ga kowa inda rikici yake da yawa wasu mutane ke ganin an ka ce ba wanda san gaibi sai Allah ce a'a annabi ya san gaibi don Allah ya bayyana masa to da Allah ya bayyana abu to ya tashi da gaibi don haka idan Allah ya wa annabi wahayi faɗa mai abu kaza to ya tashi da gaibi don wani ya sani don abin da wani ya sani ba gaibi bane yanzu abin da a cikin rayuwa ta yanzu ga in hito na yi wani abu da mata ta ba wanda ya sani gaibi na ko ba gaibi na ba amma ni na sani garan ni da na haɗa amma na cika abin da mun kai da ya tashi da gaibi don shi ya sani mun gane don haka da Allah faɗa ma annabi sirri dud to ba gaibi bane wannan shine ɗaya bambancin bambancin fahimtar mu da sauran masu su fahimta su suna ganin ko da Allah ya faɗa mu annabi wani abu yana nan zaman sa gaibi to ba gaibi bane ya tashi da gaibi ba wanda ya san wannan gaibi sai Allah subhanahu wataala bai faɗa mu wani annabi bai faɗa mu kowa ba la malakum muqarrabun wala nabiyyun mursalun kuma bai bayyana shi ga kowa sai wanda yake so ya bayyana sashe kuma ya ya rufe sashe kuma in ka dibi wannan siyaki na aya Za ka tabbatar da wannan yana wannan aya tana karfafar da wannan don abinda Allah ya ce walillahi ghaibus samawati wal ard an faɗi wannan cikin usulu wanda yake mai nuna wato an kewaye duka da wani ya kutso ga sanin da sanin gaibi domin da Allah da mun ce ghaibus samawati wal ard lillahi da wani tsanin cewa kuma jahairin lillahi. to sai Allah ya ce lillahi ghaibu samawati wal ard wato ba wanda adda sanin abin da yake kwake a cikin sammai da ƙasai duka lillahi sai Allah kurum shi adda abin sa nashi ne amma da ya ba wani to shi ya tashi da gaibi kuma Allah subhanahu wata'ala yana iya bayyana gaibin sa ga ga annabawa idan ya so wallahi yasuru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul sai wanda ya zaba sannan ya sanar da shi daga cikin manzanninsa to kuma akwai hikima da Allah subhanahu wa ta'ala yassa ta ɓoyewar gaibi kuma kamala ce ga ɗan adam shi zan bai san gaibi ba kamala ce gare mu shi zan ba mu san gaibi ba don abin da sa kamala da dukkan mu ana bayyana muna gaibi mu sani to wanda kake ganin girma za ka bayan ganin girmansa ko ba haka ba wani zakon ubansa bai so saboda bisa ga abin da yake abin nan wato in ya bayyana bai bai jin daɗi to haka sai Allah boye wannan ba wanda ya san wannan sai shi kai ma kanka kana a cikin ka akwai gaibi da wanda baka sani ba lahiyar ka ai gaibi ce baka santa ba hankalinka iliminka tunaninka duk waɗannan abubuwa gaibi ne a gare ka Allah ya boye su mutuwa gaibi ce Allah ya boye ta yanzu da an bayyana mutuwa ka waye gari kurin ka a ce maka abin nan kamar text message a ce to saura hakwana biyar ya za ka yi ka koce an saura shekara biyar kwanan ka su kare ka mutu ai wannan ya tashin hankali ne bale saura kwana biyar <laughs> mun gane ko to wannan Allah shi ya kade ta kurun da sanin abin da ke cikin mai da kasai na gaibi to daga cikin gaibin sa wanda ya ɓoye bayyana ma kowa ba akwai alkiyama tashin alkiyama an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama jibril ya tambaye shi jibril da kansa ya tambaye shi ce faɗa mai za a ta alkiyama yace mal mas'ulu an habi alamin as-sa'il jibrilu ba ya tambayi annabi yau za alƙiyama ya faɗa mishi wannan magana to ina wani da cewa ya fitar za alƙiyama ina ruwayoyin da ake cewa za a yi alƙiyama idan duniya ta shekara dubu bakwai ko kuma annabi bai shekara dubu biyu lahir abin nan barzahu za a yi tashin kiyama ka kenan an san lokacin tun da kana alisa hawa yanzu abin nan rasuwa annabi shekara nawa hijira dubu ɗaya da ɗari eh, hudu da talatin da shidda a ta rasuwarsa wannan ai ta hijira ce ko eh, sai ka ce da sha ɗaya to haka to da ashirin da biyar to saura cikin shekara dubu biyu saura shekara nawa kenan ta kenan ka san da tashin alkiyama to Allah bai bayyana mu kowa sada za alkiyama ba mala'iki bai sani ba muqarrabun annaba ba sani ba manzanni ba kowa bai sani bale wani mutum ya sani haka nan waliyi bai sani sada tashin alkiyama don haka Allah ya ce nan wa ma amru sa'ati wato al'amarin sa'an nan bai zamo ba illa kalamhil basar face kyaftawa gira idan Allah ya so lokaci abu kaɗan na ne wato kamar kyaftawa gira ne in Allah ya so domin da Allah ya ce ma abu kun zamo shikenan sai ya zamo don haka da Allah ya so alƙiyama ya ce kun sai alƙiyama ta tsaya sai ta zo ba sai an tsaya an wani shirye-shirye ba ba wani shirye-shirye za a yi kai dan adam kike shirye-shiryen abubuwa saboda ajizi ne kai kasashe wato bata zamo ba illa ka lamhil basar face kamar kyautawar gira aw huwa aqrab ko kuma ma yahi kusa kyautawar gira ta yi kusa idan Allah ya tashi don haka nan kowa zai ga alkiyama kawai baga ta can bisa ga amke za ta zo laka masu tambayar ta ga wata aya Allah ya ce za su gane ta kamar abin nan lokacin sahina ko lokacin marici ɗan lokaci kaɗan da an kira kowa ya tashi sannan kuma duk shekarun da ka yi a zahu za ka gan su kamar baka ka daɗe ba za ka yi tunani ko a nan duniya irin wannan yakan faru domin ga ashabul kahaf sun yi shekara ɗari uku a cikin kogo suna kwana amma da suka tashi da suka ce man yauman aw ala yau kila mun kwanta a nan yini guda ko rabin yini amma shekara ɗari uku har da ƙari ba suna kwana to bale ubangiji subhanahu ta'ala da Allah ya ce ka annahum yawma yarawnaha لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها قال له كبقى أنني ناك با وند سال القيامة فتش ما قصد على القيامة تو يا هذا ماني كوي با وند سني سأل الله سبحانه وتعالى تعناني إن الله على كل شيء قدير حقيقة الله ما يكون نبسا قلوكا قومي دا على القيامة دا قومي اللوك تي كدن دا دا أبنا ياي والله أخرجكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون to Allah ya ce ci gaba yace wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum kuma ku sani Allah shine wanda ya fidda ku daga cikin cikkan nan ummahatikum uwayenku mata domin cikin cikin su kuke zama da bai zama cikin cikin ubansa namiji zaka ga ce ummahatikum uwayenku mata lokacin da da a cikin jikin ubansa bai uban bai ma sanin akwai da a cikin sa domin a cikin tsatson yana mani bai sanin akwai shi amma cikin cikin uwa lokacin da ya shiga duk za ta fara jin motsin sa zai za ta sani ya kwanaki kadan za ta fara wannan wahala har wahanan ala wahanan rauni bisa ga rauni har lokacin ta ta haihe shi waton Allah shi ke fidda ku a cikin cikin uwayenku la ta'lamu na shay'an ba ku san komi ba wato kuna masu rauni kamar irin karatun mu na jiya da mun kai wallahu eh, wato ba ku komi ba kuna kuna abin nan iflan kamar da muka faɗa a jiya ba ku da ilimi na sanin wani abu ba ku iya gane yanin da kuke a cikinsa sannan kuka girma a cikin kuma wannan abu Allah ce waje Allah lakum sam'a wal absar wal af'ida Allah sanya muku ji ya sanya muku gannai wal af'ida kuma ya sanya muku zuciya ko za ku tunani da ita ku gane la'allakum Allah ce mai muku wannan ko cewa ku tashkuru za ku gode ma Allah za ku gode ma ni'imar Allah domin ba ni'imar ta a haihe ka tun kana kare ka san komai ba wa abin nan kadan kadan kai ka fara zama ka tashi kai hankali kai tunani kai ilimi kai dukiya kai komai don haka nan wannan ni'imar da an kai muku ya kamata ku gode ma Allah don haka Allah ce la'allakum tashkuruna ko za ku gode masa awalam yarau ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو samaa ma يمسكهن illa Allah inna fi ذلك لآيات لقوم yu'minun to Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma ya hankalin mu ga wata abin nan kudurar sada ta kasa mu ƙara imani ya ce alam ya rausu ba su gani ba illa ɗaya da zuwa ga tsuntsaye musakharatin suna waɗanda an ka hore a saman su wato suna tafiya abin nan a su dibi tsuntsaye su gani ga suna a cikin sarari ba abin da ya rike su sai Allah wato wannan ya fi bayyana gare mu a wannan zamani domin a tayar nan bai tsaya kurun ga tsuntsu ba hatta da tsuntsaye na zamani a wannan lokacin kamar jiragen sama da ke tashi sama da kayaki suna tafiya duk ɗaya ne kuma wannan wada mai kudurar da ya rike tsuntsu a sama kamar wajen ya ce wata aya ma yanzu ku hunna irin afa lamiyar yara ila qira fawqahum safatin wa ma yanzu ku hunna illa rahaman ba su yin jibi ga tsuntsaye a saman su suna tafiya su buɗe hika hikansu kuma su rike hika hikansu idan ka ce idan ya buɗe hike na hikin ke saka da ya faɗo to sai kuma ya rike hikin lokacin da ya rike hikin wa hana mai faduwa don haka nan da bude hikin da rike hikin duk ɗaya ne a wajen Allah subhanahu wataala to wannan kada ka ce jirgin sama da gana tafiya ai haka kansa akwai wasu na'urori ko akwai wasu kemik menene da ke sa suna motsi wannan duka ɗaya ne da tsuntsu irin wannan da tsuntsu na zamani duk Allah ya rike da su so nawa jirgi ka zama wild yana sama da waɗanda ke cikinsa da waɗanda ke ƙasa su kasa control ɗinsa har ya faɗi so nawa ake yi idan da da abin da yake tafiya kwamfutoci ko da na'urorin na hana masa faɗuwa don me ya faɗi ba don haka na Allah shi ke rike da tsuntsu a sama shi ke rike da jirgi a sama duk ɗaya ne ba bambanci an haɗu jirgi an haɗu tsuntsu ne saboda tsuntsu a wannan zamanin ba jirgi a wannan zamanin amma mu a zamanin mu ga tsuntsun kuma ga jirgin don muna gani don haka duk ɗaya ne wato ba su dibi zuwa ga tsuntsu tsuntsaye musakharatin waɗanda an ka hore musu fi jayu sami a cikin sararin sama suna yawo ga sunan in ka tarka kana kana kana kana gani inna fi zalika a cikin wannan ma yusuku kunna ba wanda ya rike su ga haɗowa illallahu sai Allah kurum shi ya hana mu tsuntsu ya haɗo, shi ya hana mu jirgi ya haɗo. da yawa kake ganin wani lokaci tsuntsu na gudu sai ya haɗo kawai da yawa kan yi wannan ko ba haka ba sai a ce cikin sake ciwo jirgi ma haka yana taya sai ya faɗi wani lokaci da yawa yakan faɗa rami ko ya faɗa ruwa shi ma shi ne ke ciwo ga jirgin da ya faɗa ruwa shekara guda bana hayyar ko labari jirgin indonesia shekara guda ce ko labari babu ya ɓace kaga ka san allah a rike da shi da na'urori ke a rike da shi ba zai faɗi ba kuma da na'urori na ya gane ya don ba su gane shi ba shekara guda akwai jirgin da shekara ta hai hamsin da bacewa na ingila ba a yi shekara biyar ko goma da ganinsa ba ƙarƙashin ruwa shekara hamsin sannan jirgi nawa irin na rasha ke nocewa cikin ruwa wanda ke ganin an yi su da ƙwari da ingancin da ba su nocewa su noce ana ganin su ga abin nan ga na'ura ba ya ɗauko su sun kai inda ba mutum bai iya zuwa ana kallon mutane cikin su har su ƙari su mutu gaba ɗaya mutum ya so na an kai irin wannan shi kaga duk abin da ke tahiya a sama ko a ƙasa ko a tudu ko a wuri duk hannun Allah suke wannan an ba mu misali da tsuntsaye don sun ban mamaki domin in kana ƙasa kana ganin kana da wani matabbata domin ƙafa ga ƙasa tsayin ka tabbata duk inda ba ƙasa to shikenan damuwa ta shigo <laughs> ko ba haka ba ta kira sama shikenan baka da dubara <laughs> ma yanzu ku hunna illallah ba wanda ya rike su sai Allah inna fi zalika haqiqa cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi amma liqaumin ga mutane da masu imani da Allah su gane ƙudurarsa da ikonsa da hikimarsa a cikin halittunsa Allah shi da mu wallahu ya'ala lakum min buyutikum والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا أثاثا ومتاعا إلى حين to daga cikin ni'amar ubangiji subhanahu wata'ala daga dan adam wanda ya kamata ka yi dibi gare ta Allah ya ce wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana Allah shine wanda ya sanya muku wurin hutawa a cikin gidajenku ka gina gida shi tsaya wannan ba ikon ka bane ikon Allah ne wanda ke rike tsuntsu a sama shi ya rike ma gidan da kake kwana a cikin sa a ƙasa da Allah ya so sai ƙasar bin nan sai ta bude gidan ya ya fada ko kuma ko shi kai gina ta roshe duk abin da Allah ke yi subhanahu wataala a sakan nan daga sukun ne wato liddul haraka natsuwa inda zaka natsu wato Allah shine ya yi muku wannan ya sanya muku gida inda za ku natsu ku huta a cikin sa wa natsuwa iri biyu ce kan da malamai ke cewa akwai natsuwa ta zuciya ko kuma da kike kira ma'anawiya kamar inda Allah sufanta mace da wannan خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها Allah ya halitta gare ku daga kanunku azwajan matattaki litaskunu don ku natsu da su ashe wanda bai da mata ina natsuwa gare shi babu natsuwa idan kana son ka samu natsuwa ya aure in ka aure shikenan ka samu natsuwa idan bata ma rai da ka koma gida shikenan sai farin ciki ko ba komai ba hitin da ta yi sai ka tsara yawon da haka yi duka in dare ka koma kwanta yi dai ba ka da abokin hira ko shi hida ba a gyara ma sai da ka yi tabbatun zuci ka saka wannan ka walwale ka saka wannan ka walwale ka rungume hilo ka cije ka tashi za ka Allah ce da taskunu ilaiha adam ma an ce mai haka ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna ka zauna cikin abin da kan natsu da matarka hawa da an kai ma ku yi kokari ku yi arme yana akwai samari da yawa ga sunan da yawa eh, to ya kamata duk kwarai ko <laughs> to Allah ya baku abin aure hmm. kuma waɗanda sun kai su tsoha ba su ƙara su kuma wanda ya tsoha kan abin wani abu yana to a waje ala Allah sanya muku min kun gidajen ku sakanan wurin hutawa ku shiga ciki ku zauna bayan kun yawo ku dawo a cikin gidajen ku zauna wannan aya mu'jizar ta ta bayyana gare mu a wannan lokacin har da mun ƙara fassarar domin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam gidajen idan ka diba ba gidaje ne za a za a ciki a samu irin natsuwar da gidajen mu suke a cikin ta yanzu ba idan ka je kai yawo yanzu kalla cikin gida za ga abin nan ka zauna ga kujera mai mai taushi ga gado ga katifa ga AC ga fanka ga komi ga matakka ka kunna AC ko ka kunna fanka an kama abinci an ta aje ta zauna kuma kana ci kana kallonta wata nutsuwa ta fi wannan ga hasken lantarki waɗanda duk ni'ima ne duk nutsuwa ne ga ruwan honhu amma bayan Allah waliyan Allah manya ba samu wannan ba su ne sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ɗakunan su kalilan kaɗan ne da yawa da Aisha ke faɗa musu ke suranta mana ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah in yayi sujuda sai ya zungure ta ji a kafafunta saboda ɗakin matsi ne kwarai ba su da wadata a wannan lokaci ba ruwan honhu ba ma hitila sai daga baya aka samu abinci ma ba ko shi ake samun sa watanni ake wata uku ba a yi abinci ba wani ya ka kawai abin na samu da biyu na kwara uku a tamna a sha ruwa shikenan ba tufafi amma ga sunan zaka samu mutum da kala tufafi wani ya kai ashirin wani hamsin wani talatin mutum guda dari uku a ba sun yawa to ka dibi wannan kala tufafi a ce mutum guda dari uku wacce natsuwa ta fi wannan hmm? akwai wanda aka kashe a wajen jihad ba ya da wani abu in banda zanne guda a yi masa lakahoni idan aka ja aka rufe kai kawai a su bude sai aka rufe kawahu kai ya bude ba samu wannan ni'ima ba wannan saboda Allah ya gwaba balagarsa a cikin aljanna mu ma muna fatar Allah ya gama mu da su cikin falalarsa da rahama sai muna kyauta eh, mun sha daɗi kan nan eh, muna fata kuma Allah sa mu sha daɗi a waje ala lakum Allah sanya gare ku min juludil an'ami daga fatun dabbobi buyutan gidaje kaga wannan aya kamar ta kasa muna rayuwar mutane kashe biyu waɗannan da muka faɗa yanzu ja'ala lakum min buyutikum sakanan kamar mutanen birni kenan su da gidaje masu kyawu na hutawa an ka dawo ga ƙauye waja'ala lakum min an anu buyutun kuma sanya muku wato yin gidaje da watan dabbobi watan dabbobi kuma shi su gidaje kamar tanti ko hema haka kamar bukkoki a da donna akwai su sai ka je bayan gari da za ka ga irin waɗannan bukkoki na abin nan na mutane an yi da fatun dabbobi wato kun ya sanya muku waɗannan juludan al'am fatun dabbobi su zan buyutan gidaje gare ku sannan kuma tastakhifuna su fatun da dabbobi an ka hore muku su an ka sauƙaƙe muku su wajen ɗauka wato ai muku dabara da za ku je me su ko ku gyara su kaga wannan ita ma ta bayyana gare mu a yanzu domin a wannan zamanin sahabbai iyaka a je mai fata kila a sa mata gishiri ko a sanya wani abu a karkar fatar abin nan tsokar da ke cikinta amma wannan haka sai a je yanzu a kai ta abin nan marina ko a kai ta abin nan majema sai a je ne a ce ta koma kamar abin nan kamar zani to Allah so kake muku ita wajen ɗauka wato yauma za a kuma a lokacin da kuke tafiya sai ku ɗauke ta ku je ku kafa tanti idan kuka sauka wahiya eh, lokacin tahiyar ku wa yawma iqamatukum kuma da lokacin da kuke zaman gida wa min usmin aswafiha kuma haka nan Allah sanya muku a cikin sufin ta suf shine gashin dabbobi mai taushi wanda ake cirewa a yi riguna na sanyi shine sufi daga nan masu tasawuf suka samu sunan su ce sufi wato wai daga su masu sanya kayan abin nan gashi wa aubariha ko kuma gashin raƙumma shine shine wabru gashi na raƙumi wanda an mai taushi wanda ake ce ga abin nan ga raƙumi a donka abin nan siliya da shi ko a donka riga da shi wa a ha da geza geza shine na abin nan eh, dudoki a cire su a yi umarni da su duka Allah sanya muku wannan sannan wa a da kayan ɗaki su ne a sa su watan kayan za a sanya wa ɗaki shi kyawu da kujeri ne kafin ne abin nan ne duka eh, misunan abin da ke sa ga tagogi irin wannan kawa da kuke ga sabobin ku na da rawan mi eh, rawan kwacin duk su ne a sa suna cikin kayan daki duk abin da ke sa daki ya yi shawa a sa kafet a sa kujeri manya a aza abin nan kushin kushin a aza inda ake aza talabishin a aza wane ne duka kasa haɓe ba su ga wannan a sa su ɗin ba su wai yanzu mu mun gan shi domin kayan ɗakin wani to yana wa abin nan yi talatin arme ko he na karanta a jarida a wani gida wai wanda cikin ministocin da suka kare ya ba da kwangilar a furnishin na gidan sakurin da ya gina 500 million naira 500 million naira kayan hoda ce kawai a sa su a sai mai kujeri a sa kafin a sa wane <laughs> wato wani wani abin kamar ma rashin hankali wace irin kujera za a sa ma da kafe ta miliyan ɗari biyar yanzu ƙauyen su kila ba ma ƙauyen su kila zaka ma uwa tana ƙauye a baro <laughs> uwarsa tana ƙauye amma ga nan ya ya nan ya gina gidan shi yanzu gidan na a hajina shi kenan in ya zan kujerin sa za ka miliyan ɗari biyar na a hajina gidan a shi sai biliyan ɗari biyar kenan a sasan wa mata'an wato kayan daki wa mata'an da abubuwan jin daɗi wato abin nan da kuke jin daɗi a kansu kamar irin ga sunan talabishin ko ba haka ba AC da ni duka kun sanya Allah ce duka waɗannan abubuwa an yi muku su ne ilahi ne zuwa ɗan lokaci kaɗan wato lokacin jin daɗin ya ƙare ko kuma lokacin mutuwa ko ku mutu idan lokaci ya ƙare ko kuma su lokacinsu ya ƙare shikenan ko da an bar ma jin daɗin da komi ai za a kai sadda baka jin daɗin in ka tsufa shi kenan ba salon jin daɗi in sama ma kake gidan sama sai an haɗa kai ƙasa idan za ka hawa sai an ɗauke ka aga sama in eh, sai sai ka ce a kace mai samun yawa in ka aje abu a gani bayan da ka aje shi kenan jin daɗin ya kare to ci gaba والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابين تقيكم الحر وسرابين تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون الله سبحانه وتعالى كما يتشي والله جعل لكم مما خلق زلالا حتى أن الله يسنى مكودة أبين دا يحل التاج زلالا إنوي إن كنت يلبي وإذن أبين وطن دا هسكن رانا zilal nan na kowane irin abu inuwar ice inuwar dutse inuwar abin nan gidaje da komi wato idan rana ta yi zafi ku samu wuri a cikin inuwoyi ku laɓe to wannan halittar Allah ne kuma Allah halitta muku su waje ala lakum kuma ya sanya gare ku min da gaduwa su a kananan wurin boyo wato inda za ku boye idan eh, ruwa sun koro ku ko wani abu ku shiga cikin abin nan wato akwai waɗanda gidajen suke karkashin duwatsu su ma to da duwatsun nan suke samun inda za su yi su ma gidaje abin nan su shiga waje alalakum kuma Allah sanya gare ku sarabil wato tuhahi wanda ke wasu da cikin tuhahi ta ƙikun mulharra suke kare ku daga zahin rana wa ku akwai tuhahin da za ku sanya sun kuɗe muku zahin rana waɗanda ba su riƙe zafi ga jikinku Allah shi halitta muku wannan wannan da kimiyya ma ta kai yanzu akwai abin da nan ga ƙasa ma ake kamar irin na na kaba irin tasu nan na kaba kaga bai rike zafin rana duk da kake dawa shi zaka ji shi da sanyi in ba mabul ne eh, wani kala ce daban to nan ga ma za ka kila ai wata kimiyya za a yi ta wani in kasa su baka jin zafi la rana za rana ba ta bugun su to wai masu yi Allah ka soye su ta gansu <laughs> to ka gani an yi tuhahin zama masu to haka ci gaban ya yawa duk waɗannan mu'ajizoji ta alƙur'ani yanzu abu suke bayyana waɗannan tufahi masu kare mutane daga zafin rana ai sahabbai ba su san su ba amma ga su muhammad gani an yi tufahi masu efi ka ga jikinka huta ta yawa irin wannan abin ya wahala bai iya jihadi wasu rabi da wasu kuma tufahi su kuma kun ba a suna tsare ku daga abin nan yaƙi wato kai har abin nan samun ku a wajen yaƙi wato su ne abin nan um, sulke in an ka halbo uh, bindiga ko takobi ko wane ne su kare irin wannan ko ana samun su kana gansu yan sanda na sawa ku eh, su sa ga gaban su haka ya kamata amma a yi na jiki gaba daya domin in an kasa gaba an kalbi kai hake nan ta wannan shi sulke shi ma haka ake sa shi akwai wanda ake sawa ga jiki wasu ga kai kuma ga hannaye ko da an saro da takobi ka kara sai ya bugi wannan kwalkwalin ba zai ba zai same ka ba to waɗannan duka suna daga cikin ni'imomin ubangiji Allah ya ce kazalika kamar haka dai muku waɗannan abubuwa yutimma ni'matuhu alaikum yake cika ni'ima ta akan ku la'allakum ko cewa ku tuslimun za ku jawo ku miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wato ku dibi abubuwan da muku na ni'ima tun daga farkon sura inda mun ka faro dabbobin ni'ima ga sunan an kai halitta muku nono an kai zuma an kai duk ga su ga daki to ku dibi waɗannan su sa ku yi ni'ima ku zuwa ga Allah subhanahu wataala to ci gaba idan ba su yi jawo ba gashi nan fa in tawallau fa in tawallau fa inna ma alayka balaghul mubin يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون to fa yanta wallau idan sun ka juya baya sun haƙi dibe ni'an ni'imomi su yi ni'ima wannan ni'ima su yi imani to ba abin da ya damar da kai kai fa inna ma alayka albalag kai ba abin da aka saka kanka sai i da manzanci sai i da sakon da an ka saukan maka annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma mai wa'azi haka ne iya ka faɗa ka karanta ka faɗi idan mutum ya yi idan bai ba ba ruwanka kada ka ɓata ranka kada ka yi faɗa kada ka yi soki so kada ka yi wani zargi shaidar suwa ta Allah ce wa <clears throat> inna ma alayka albalagul mubin ba abinda a bisa kanka sai iya suwa wadda a bayyananna to sai aka hankurtar da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya arifuna ni'matallahi wato su suna sanin ni'imomin Allah nan da an kai musu wato sun san su duk abinda aka kiddigo musu sun sani kuma sun san ni'imar cikin ta Allah ba su ita ba wanda sa ko sa ko iya sana'arsa ko iya kisisi na ya kai shi ga samun wannan ni'ima a Allah ya bashi sun santa amma sannan sun mai yanki runa ha sai kuma su yi musanta wannan wannan shine al'ada ta dan adam ko yaushe yana gani yana cikin ni'ima sai kamar wata dubara sace gwaninta sace iyawarsa ce ta sace ya samu in dan siyasa ne daga ai iya salonsa ne iya campaign ɗinsa ne iya kisisi na sanin mutane ya sani samu ko ba haka ba in dan kasuwa ne ce saboda yawon da nake da wahala da nake na shekara kaza ina yi to amma akwai wanda ya tashi tun tashin ka yana yana sana'a duk bai samu ba hmm? to ko ka samu ko dai a an kai da to ni'imar Allah ce ka yarda cewa wannan ni'imar Allah ya maka ita ba dubara ka bace Allah ce wa aksaruhumul kafiruna mahi yawan su kafirai ne masu butulci ko da sun gani ba su iya ba su iya imani wato sai sun zo suna musu da ni'imar Allah kamar da karu ne ya musu an ka ce ka hidda hakkin Allah ya ce a ni ba Allah ba ne ba ni iya sana'a ta da kimiyya ta sani tara dukiya ya manta sadda yake addu'a ko yanzu kaka samu irin wannan ga mutane da yawa za ka ga wani sai Allah ya bashi abin nan eh, eh, kasa ya kare to shi yan eh, lokaci ya cika sai mu tsaya nan Allah ya shirya da mu ya fahimtar da mu kuma abin da muka faɗa daidai ya ba mu ladas abin da muka yi kuskure Allah ya zafarta mana kuma ya shashi cikin tunanin mu duka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta karatun mai ba Allah bai